وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم جعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha uku ga watan zulqa'da bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1439 wanda ya daidai da 27 ga watan julai shekara ta 2018 miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul musla في wa الله وأسمائه na نشف muhammad صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة wannan shine majalisinmu na saba'in a karatun wannan littafi in ba mu manta ba malam ya koro mana bayani ne akan hadisin nan da imamu muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa hadisin abu huraira wanda allah subhanahu wa ta'ala yake tattaunawa tsakaninsa da bawansa ranar tashin kiyama cewa na yi rashin lafiya baka ziyarce ni ba sai bawa ya ce wa ubangiji ta yaya za ka yi rashin lafiya ya Allah balle har in ziyarce ka kai ne kuma ubangijin talikai sai Allah ya ce masa ba ka san cewa wani ya yi rashin lafiya ba kuma baka ziyarce shi ba sai Allah ya ce wa bawansa da ka ziyarce shi da ka same ni a wurin bi ma'ana da ka samu lada a wurina sai Allah ce na nemi ka ciyar da ni ko ka shayar da ni baka shayar da ni ba sai ce ta yaya zan shayar da kai ya ubangiji alhali kai ne ubangiji ubangijin talikai sai Allah ya ce ba wane ya nemi ka shayar da shi ba kuma kake shayar da shi ba da ka shayar da shi da ka same ni a wurin bi ma'ana da ka samu ladan wannan aiki a wurina to wannan hadisi mumassila mushabbiha kenan sai suka ce ai hadisi ne da ke nuna Allah na rashin lafiya hadisi ne da ke nuna cewa Allah yana shan ruwa yana kishin ruwa sai suka fassara wannan da wannan suka ce ai ahli sunna sun yi tawilin hadisin me tawilin da suka ce ahli sunna sun yi suka ce ahli sunna sun yi tawilin hadisin nan tun daga shi Allah ya ce yana da bukata su kuma sun ce ba haka ba to shine malam ya ka ya koro mana bayani wajen warware wannan shubha da suka yada cewa ahli sunna sun yi tawilin wannan hadisi cewa ai a cikin hadisin Allah da kansa ya ce da ka ciyar da da shayar da wani da ka tadda ni a wurin kenan sai nuna ba Allah bane kenan ko sannan ya ce wanan nan da ka ziyarce shi lokacin da.